Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkar asubahi ranar Lahadi 24 ga watan Satumba shekara ta sha 2017 ga labaran duniya mai karantawa da Hashin Gumel. Tun ranar Juma'a ne shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya isa babban birnin jamhuriyar Niger a wata ziyara da ya kai domin ƙara wa sojojin Faransa da ke Niger suna yaƙar 'yan ta'adda ƙwarin gwiwa. Takwaran aikinsa na Niger Muhammadu Yusuf ne ya yi masa lale marhabin a mai babban birnin ƙasar. shugabannin dai sun gana a jiya asabar inda suka tattauna rawar da dakarun afirka ke yi a yaƙi da tsageru a cewar makaram ya zama dole mu kare yankin sahel da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba na son bai wa 'yan ta'adda damar mallaka ko da ɗan ƙaramin guri ne a yankin sahel da sahara ƙasar da ta taɓa yi wa nijar mulkin mallaka na da dubban sojojinta a nijar ɗin babu ƙasar waje da sojojin faransa suke aikin soja kamar nijar Faransa da yana da sansanin soja a babban birnin Nijar, inda Macron ya jagoranci wata liyafar bikin Kirsimeti a daren Juma'a, sansanin da ke dauke da ɗaruruwan dakarun Faransa. A jiya Asabar ne shugaban kasar Ukraine ya gode wa Amurka saboda shawarar da ta yanke na taimakawa kasarsa da makaman yaƙi. Yayin da jami'ai a rashi ke gargaɗin cewa wannan yunkuri zai daɗa janyo zub da jini ne kawai. Rasha ta mayar da martani a fusace kwana guda bayan da amurka ta sanar da cewa za ta taimaka wa ukraine da makaman yakin a wani yunkuri na taimakawa kasar a faɗin da take yi da 'yan awaran da rasha ke goya wa baya a gabashin kasar a yau a bayyane yake amurka tare da ingiz jami'an ukraine zuwa wani sabon zub da jini a cewar mataimakin ministan harkokin wajen rasha sergei rikov ya ƙara da cewa makaman amurka za su daɗa ritsawa da mutane ne na makwabtan ƙasar kawai Ukraine dai ta amsa wannan alkhairi da Amurka ta yi mata da nuna murna da farin ciki ta kuma godewa Donald Trump ga shugabancinsa tana mai jaddada ba za a yi amfani da makaman wajen takala ba. A wata sanarwa ta fitar ma'aikata harkokin wajen Amurka ta ce shawarar baiwa Ukraine makaman kare kai yana cikin ƙoƙarin taimakawa ƙasar ta gina matakan tsaronta don kare da kuma yankin ƙasarta. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne gobara ta barke a gidan ajiye dabbobin daji na birnin London, inda wani ma'aikaci ya samu rauni yayin da kuma wata dabba mai dogon hanci da ake kira Ardbert ta mutu. Haka kuma wasu dabbobi hudu masu kama da kurege da ake kira meerkat sun ɓace, kuma ake tunanin sun mutu dalilin gobarar a cewar jami'an gidan ajiye namun dajin. sama da 'yan kwana-kwana saba'in da manyan motocin kashe gobara goma ne suka kwashe kusan sa'o'i uku kafin su kashe gobarar ya zuwa yanzu dai ba a san abin da ya haddasa gobarar ba an wa ma'aikatan gidan namun dajin takwas kulawar nan take saboda sun shaƙi hayaƙi shi dai gidan namun dajin na london yana ɗauke da dabbobi sama da dubu ashirin kuma yana cikin shahararren wajen shakatawa na regent park wanda ke birnin London inda masu yawan bude ido kimanin miliyan 1.2 kan ziyarci wurin a duk shekara. An bindige sojojin Indiya uku har lahira a layin da ya raba Indiya da Pakistan da ake takaddama a kai a cikin jihar Kashmir a cewar rundunar sojin Indiya a jiya Asabar. Kamar yadda sojojin suka ce, dakarun Pakistan sun buɗe wuta akan tsallakin iyakarsu suka kuma kashe wani babban jami'in soja da wasu sojoji biyu wanda ke zama keti yarjejeniyar tsagaita wuta babu wani bayani nan take daga jami'an pakistan kan wannan hari indiya da pakistan na yawan zargin juna ta wato da harbi daga bangaren su zuwa ɗaya bangaren akan iyakar da ta raba ƙasashen biyu 'yan tawayen kashmir sun kwashe shekaru suna faɗa da dakarun indiya suna neman 'yancin kansu ko kuma a bar su su haɗe da pakistan 'yan tawayen dai sun sha kai hare-hare kan sojojin indiya 'yan watannin da suka gabata ciki har da harin da aka kai kudancin kashmir a watan agusta wanda ya sanadiyar rayukan jami'ai takwas a wannan shekarar dai ta fi kowace shekara cikin shekaru goma yawan zubar da jini a kashmir bayan da sojojin indiya suka kaddamar da wani shiri da ya sanadiyar kashe wasu da ake zargin 'yan tawaye ne sama da biyu. daga ƙarshe ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da waɗanda ba su ɗauken sudan ta kudu suna ganin cewar yarjejeniyar aka tsagaita wuta da aka yi za a cimma buri kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin namu na yau za mu duba zaɓuka biyu ne da wanda aka yi a nan Amurka a kudancin jihar Alabama da kuma wanda jam'iyyar PDP ta yi a Najeriya. kuma bari mu fara da wanda a gudanar a nan amurka a ranar Talatan ta gabata ne kudancin jihar alabama ta gudanar da zaɓen mai gurbin ɗan majalisar dattijai biyu bayan zamewar dan majalisar da ke wakiltar wannan yanki ya zama sakataren shari'a a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta shugaba donald trump sai dai a jihar alabama tun a shekarar 1992 rabon da wani dan jam'iyyar democrat da ci zaɓe sai a wannan karan abin mamakin ma shine hatta shugaba donald trump ya yi wa dan jam'iyyar su kamfe ta hanyar aikewa da muryarsa a kafofin sadarwa na zamani ana rarrabawa mutane amma masu jefa kuri'a suka yi da wannan bukata ta shugaban ƙasa. sai dai hakan ba zai rasa nasaba da kashin kajin da ɗan takarar ke da shi ba na zargin lalata da mata a shekaru masu tarin yawa da su gabata. To abokin aiki na da ya jima a Amurka kuma ya daɗe yana biye da harkokin demokradiyyar Amurka wato Ibrahim Alfahamed ya yi muna ƙarin bayani abin da ya sa duk da kamfe ɗin da shugaba Trump ya yi wa Roy Moore amma haƙa bata cimma ruwa ba. Ibrahim me yasa kake jin hakan ya faru? Wato wannan zaɓe da aka yi zaɓe ne da amurka baki ɗaya aka sa ido a kai a saboda wasu dalilai masu muhimmanci kuma saboda irin tasirin da ake ganin wannan zaɓe zai iya ɗorawa a kan zaɓuɓɓukan da ake shirin yi na tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa wanda ake kiran shi midterm election inda za a zaɓi dukkan 'yan majalisar wakilan tarayya da kuma kashi ɗaya bisa uku na 'yan majalisar dattijai a cikin shekara mai zuwa kafin mu zo ga wannan zaben a jam'iyyar republican take rike da majalisar dattijai inda take da rinjaye da kuri'u guda biyu wato tana da 'yan majalisar dattijai sanatoci kenan guda 52 'yan democrats suna da guda 48 a ita take rike da majalisar wakilan tarayya a daga an sani barin sake dan ja da mu baya kuma cewa kafin a zo ga wannan zaɓe an yi wani zaben a jihar virginia da ke makwabtaka da nan birnin washington gundumar columbia inda abin mamaki a 'yan jam'iyyar democrat suka yi kusan kwace majalisar wakilai ta jihar har yanzu akwai wasu kamar mazaɓu guda uku da ake takaddama ake sake ya ƙuri'unsu a saboda bambancin da ke tsakanin ɗan takara da aka ce ya lashe da wanda bai lashe ba kwata-kwata bai kai ƙura ƙwaya ɗari ɗaya ba wannan kenan mu zo ga wannan zaɓe na jihar alabama inda doug jones ibrahim kayan ka wuce alabama mm. me yasa me kake jin yasa ya haifar da abin da ya haifar a jihar virginia a wancan zaben da ya gabata babban abin da ya haifar da abin da ya faru a jihar virginia shine shugabancin shugaba donald trump a nan amurka dalili kuwa shine a yawanci wannan takara da aka yi shi wato ba yakin neman zaɓe ne da aka yi shi a kan takamammun abubuwa da suke addabar jihar virginia ba an yi su ne a kan na goyon bayan shugaba donald trump wannan kuma bana goyon bayan shugaba trump ko kuma wannan a ce dan takara wanda ya yi nasara wato rab northam dan jam'iyyar democrat wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta virginia yana nuna ko kuma ya yi kokari ya alakanta dan takarar jam'iyyar republican wato ed gillespie da shugaba donald trump ko da yake a shugaba donald trump bai taba fita ya masa yakin neman zaɓe ko makamancin haka ba kuma ya nesanta kansa da trump duk lokacin da aka yakin neman zaɓe nan to babba abin da ya jawo abin da ya faru a jihar virginia kenan wani bangare na abin da ya faru a jihar alabama ma na da alaka da wannan amma ba shine babban abin da ya faru ba na farko dai dan takarar jam'iyyar republican wanda aka tsera wato Roy Moore mm. ba shi ne shugaba Donald Trump ya goyi bayansa lokacin da ake zaben fidda guni na jam'iyyar Republican ba abokin takararsa ya goyi baya bayan da aka uh, kada shi wato shi Roy Moore uh, ya sami nasara to sai uh, shugaba Trump da bai sa baki cikin wannan al'amari na jihar ta Alabama ba sai wasu batutuwa suka rika bullowa game da lalata da ake zargin cewa Roy Moore ya yi da wasu mata su ma kanana na 'yan shekaru goma sha hudu ko ya nemi lokacin shekarun na talatin da wani abu ne su kuma suna goma sha wannan abin ya yi ta binsa ya nemi ya birkita ma zaben gaba daya a lokacin saboda yan jam'iyyar republican manya majalisar dattijai da kuma kasa sun fito sun ce kwata-kwata babu ruwansu da shi har ma sun yi barazanar cewa muddin aka zaɓe shi in ya shigo cikin majalisa ba za su amince ba za su yi ƙoƙarin sai sun tsige shi ya koma ya jihar su kenan wato wato dai goyi bayan su ba ce da yawa cikin su to babban abu shine cewa akwai abin nan da wasu suke kira yakin basasa a cikin jam'iyyar republican wato akwai bangaren da suke goyon bayan trump uh, su ne kamar tsohon babban mai baci shawara uh, steve bannon wanda shi tun farko ya fito karara ya goyi bayan roy moore kuma har ya yi barazanan cewa duk manyan shugabannin jam'iyyar republican din nan da suka ce ba sa goyon bayan roy moore a ya lashi takwabin cewa duk lokacin da suka zo tsayawa takarar zaɓe sai ya yaƙe su ya faɗi wannan abu da bakinsa kuma shine babban mutumin da ya fito yake nuna ma duniya cewa fa lallai sai an zaɓi roy moore kuma daga baya ana dab da ana dab da karshen zaben nan a suka jawo hankalin shugaba trump a kan cewa ya fito ya goyi bayan roy moore duk da irin wannan zargi da ake masa kuma trump ya fito har ma ya ɗauki abin nan don ce ya dauki murya a kan faifai ana tuttura ma mutane a jihar alabama ana kiransu yana kiransu yana roƙonsu da cewa su zaɓi roy moore a lokacin wannan zaben amma kuma suka yi kunnen kashi sun yi kunnen kashi kwarai da gaske kuwa. To eh, ganin cewa bisa tarihi rabon da Democrat ta samu nasarar zaɓe a jihar Alabama ko a wannan bangaren musamman tun a shekarar 1992 sai a wannan karan. Kana jin cewa wannan na iya ɗorewa ko ko dai kawai sun sa ɗan takara ne da yake yana da kashin kaji a jikin shi. To, uh, ba za a iya faɗi ba, amma dai kowa ya riga ya san cewa jihar Alabama jiha ce ta Republican. A cikin jihohin da suke zaben Republican ma uh, jihar Alabama tana daga cikin manyansu da wuya da matukar wuya a ce mutum yana jam'iyyar democrat ya ci zaɓe to amma kada ka manta da cewa uh, shi ɗaya sanatan wanda ya fito daga jihar alabama wato shelby lokacin da aka zaɓe shi an zaɓe shi na matsayin ɗan jam'iyyar democrat amma ana zabansa kuma daga baya sai zo canza sheka ya sake koma cikin jam'iyyar ah, republican kuma har yanzu a jam'iyyar republican yake kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka fito suka ce ba su goyi bayan a zaɓi roy moore ba har ya ce shi kawai a ah, duk wanda ya ji jefa kura in ka ba za ka iya zaɓen dan democrat ba to ka rubuta sunan wani kawai wanda kake so ka zaɓa saboda akwai wannan tanadi a nan amurka ah, bayan 'yan takara in baka yarda da su ban akwai wani wanda kake ji ya cancanta zaɓa kan wannan mukami kana iya rubuta sunansa shi ne ake kiran shi right in candidate saboda haka da yawa abin da suka yi kenan suka rubuta sunan wani an samu ƙuri'a wajen dubu ashirin da biyu da wani abu na mutane waɗanda suka rubuta sunan wani daban wanda baya kan cikin 'yan takara cikin waɗannan 'yan takara yawa kuma bambancin da ke tsakanin Doug Jones da shi Roy Moore wato yawan ƙuri'un rinjayen da ya samu har ya kada Roy Moore na jam'iyyar Republican ɗin bai ma kai yawan waɗannan ƙuri'u dubu ashirin da biyu na waɗanda suka zaɓi wani ɗan takara ba saboda haka ana iya cewar wannan kira da shelby ɗan jam'iyyar republican sanata daga jihar ta alabama ya ga mutane cewar su zaɓi wani daban in ba za su iya zaɓen ɗan jam'iyyar democrat ba saboda shi dai ba zai zaɓi roy moore ba idan kuma hukuma a kan zaɓen da jam'iyyar pdp a najeriya ta yi jim kaɗan da kammala zaɓen bayanai sun bayyana cewa an yi a gizo a zaɓen domin ko akwai bayanan da suka fara yawo a kafofin sadarwa na zamani wanda ke cewa mutane 2,115 aka tantance amma kuma kuri'u 2,297 aka samu bayan an kammala jefa kuri'a wato shugaban da ya nasara prince uche secondus ya samu kuri'u 2,000 shi kuma farfesa adeniron ya samu kuri'u 231 yayin da raymond da kwasi ya samu kuri'u 66 akan wannan na kira sabon kakakin jam'iyyar na pdp wato Mr. Kola Ologbodunya domin neman ƙarin haske amma ya ce na kira shi bayan sa'o'i biyu yana cikin taro tun daga lokacin nan na kira ya fi a kirga amma na kasa sa na aike da sakon karta kwana nan ma shiru kake ji to sai dai tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulami do ya shaida wa nasiru adamu Kaya zaɓe kan tubari kalla alhamdulillah um, kasan najeriya yanzu inda yake sai zata irin wani irin fassara daban-daban da kuma yadda yake mu jami'a pdp mun shekara shashi da muna mulki aka zako da mu da tsari wanda yake haka allah ba na gaskiya ba ne na shirin ne da ƙarya da cin mutunci da walakanci to a zuwa ce mun yi taro a gama lafiya kalau babu riba haniya to sai allah godiya cewa babu shakka in najeriya sun mai darasi yanzu don misali ga jami'ar apc shekara uku suna mulkin sa kasance taro ba ta yaba kuma na cewa idan sun yi taro yanzu wallahi sai an kai murcin wato ɗibar gawa a wannan wurin ba su gama lafiya ba to amma ga pdp mutum da yake eh, ana ganin wani kalamma mun yi taro lafiya kano mun ga lafiya kano kuma wallahi wallahi a kuma mutanen apc kuma ya suka ce sun tabbata mu mu apc baki domin ya za a ce mun yi taron na lafiya kano gama suna maki wallahi kuma haka Allah saboda haka alhamdulillah mu Allah godiya an yi lafiya kalon ga kalau kuma mai ganin cewa ba zai ba to Allah ya mana to sai da yake wasu yan takara sun fice tun kafin a kammala wannan zaben da aka tambayi tsohon gwamnan na jigawa abin da zai ce game da waɗannan 'yan takaran kuma da abin da ya faru sakamakon wannan zaben ga abin da tsohon gwamnan ke cewa wato idan ana abu na gida na yan uwa gida daya amurka family idan wani ya fushi idan ka ne ka bashi ansa abin za ka ɗaɓa ansa kuma sai ka tundura shi dole ka tambaya kan matsayin ansa yana da ansa zai fara amma dai magana ne aikin shi ne ba mutane hakuri ah, idan ana ganin abubuwan da aka yi ana ganin kamar ma an yi son zuci kaza kaza kaza mutane ta manya ne wanda ta karɓi nan manya dukkanin su ko dai tsohon gwamna ko tsohon minista ko tsohon bodoba ko haka manya manya a jami'in nan manya manya su a wancan lokacin da aka wasu mukaman nan a wasu rasa ka gani ko dama tafiya irin da gida kamar da irin family irin dangi ka ji ko don ne a yi haƙuri idan ka ce ba a daidai idan ka ce kaza kaza a lokacin da kake maka daidai ai ka karba so da aka shi sa wato idan aka yi hukunci wajen fushi to kada ba bada ansa domin wajen bada ansa kuma sai a ci mutunci mutum domin wasu sun za su samu sai kunya amma dai magana shine duk wanda yake magana a cikin bari ne ba jam'iyyar ta karrama shi ta ba shi matsayi a rajiya ta ba shi girma a najeriya kuma sanya najeriya saboda haka a yanzu kamata a ci kuma ya hakuri ga cewa in zama ɗan wasu shi mai zama ma'ana shine yi hakuri akan abin da aka yi a yanzu domin kai ma da an yi hakuri da kai to masu aure da wannan bayanin na tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulalami domin kawo karshen wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ciki ko har da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. baya ga matsalar boko haram da ta masu garkuwa da mutane da mai neman kuɗin fansa yanzu haka wata matsalar da ke adabar jama'a ita ce fata rikicin makiya da kuma manoma kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake haramar kwashe amfanin gona kamar yadda yake faruwa a wasu jihohi musamman arewacin najeriya lamarin da sautari ma kan jawo asarar rayuka sun kashe sufil defense daya amma kuma daga baya da sojoji da yan baka sun shiga sun kamo yau din nan ma na sun kamo shana ya bakolo akwai mutanen da aka samu shanukan ana nan an rike su wanda suka shiga gonakai suka yi barna to muna nan muna kokarin mu haɗa kai da su shugabannin eh, wayannan makiyaya din nan domin su zo a zauna a tsayin da za magance eh, wannan abin kaman kuna da alƙaluma na rayukan da aka a rasa kama daga ne shi dan sannan da ma na su fararen hula da sauransu? Eh to kawo yanzu da yana jin abin da aka rasa na rai na ga mutum da da kuma wanda suka dan ji raunata haka nan. A kullum dai manoma kan ma zargi makiyaya ne da kora musu dabbobi cikin gonakin su kamar yadda waɗannan manoma da suka nemi na sakai sunayen su suka bayyana min ta waya. Makiyaya suna zuwa suna mana tati a manna wannan shekaran gaskiya gaskiya ya fi na kowane shekara. Suka fara shigowa daga ko da mu ko a wannan lokacin dawa tana tsaye wake yana tsaye ganye cara masara an yi bombin su ba a bare ba sai gashi nan makiyaya sun zo sun cinye saba'in bisa ɗari abin da aka aka noma gaskiya a bana abin da ya bamu tsoro abin da ya bamu alajabi wannan abu ba a kawo rabin sa ba ma sai gashi makiyaya sun shigo sun cinye mana dukkan duk abin da muka noma da gero ne da masara da duk abubuwan da ake yi yanzu babu komai duk an turmushe mana yau nan da nake maka bayani wallahi tallahi yau gashi amfani a nan asubi a kan dawa kara masara ana barewa zo sun kori yara a cikin gona sun ci gaba da taji kawai an yi kisa kuma amfanin su yanzu saniya sun shiga suna ci abun ya dame mu kware kuwa dole na hankalin shi tashi to wata rana suka ga shi ma zai taba saniya to garin taba saniya sai gan kuma fulani suna zo su rama zai zama rikici a baya an sha gudanar taruka domin gano bakin zarin magance wannan matsalar to amma kuma da alamun fada sauran na aka ba na livestock da land da agric da wanda yadda shawara duk za a kira su za a kira ku a zauna ko da wannan abun ya je faru wani ya shiga gonan wani don Allah a yi hakuri akwai manyan kunan kun zo wa'annan wanda aka shiga gonansa a ji a samu ire-iren ku da su sai a tafi wurin 'yan sanda kada a ɗauki hannu ko kada a ɗauki kamar yadda wani ya faɗa cewa inspector ya ya jefe wani ya buge shi ya ji masa rauni a yi hakuri kar a yi wannan fada wannan fada ɗaya nan da za a yi shi ne zai kawo fada gaba ɗaya ya tashi to a ringa ko manomi ko makiyaye a ringa hakuri Alhaji Usman Liman Damsa wani kusa ne a kungiyar Fulani ta ta Allah kuma wata zantawa da muka yi da shi ya ko bai ne da lamarin ma yake yanzu. Irin wannan an sha kira mu a Government House a wa'ansu gurare daban-daban dai mukan ba da shawarwari amma har yanzu dai ba mu taba gani cikin shawarwarin da muka bayar an dau mataki ba kuma idan har ana zauna kawai a ba da shawara kuma a bar shi a wurin so ba za a samu biyan bukata ba a mu kadai mu a gungiyanshe makiyaya ko kuma manoma mu kadai ba za mu iya dau matakin amma ni ina kira ga ina gani dole sai wato idan gwamnati guda uku na federal government da state government da local government su zo su haɗa kai da sarakunan gargajiya a gudanar da adalci a cire son kai ko bambanci ko kabilanci a zo a ba kowa hakinsa za a dan samu zaman lafiya. kamar wannan makiyayi shi ma wani manomi mr daniel kebaz ya ko bai na hanyoyin da ya kamata a bi. ba burtali in ba burtali din nan akwai damuwa tsakanin shanu manomi suna da damuwa ba filin noma su ga inda aka bar ma shanu kuma su je su yi noma kai shanu kuma ya zo yanzu zai kawura domin inda shanu ya bi gobin ya zo wuri ne zai bi ya zo yanzu ya duba hanya ba hanya kuma ga hanyar shi kuma ya tashi daga kamaru yanzu zai zo ya wuce ya tafi kowane ca ko ya tafi port ba hanya ko zai tafi south africa yanzu hanya ɗaya ne zai bi in ya zo ayi kwatin hanya ne dole ne kuma ya zo ya shiga kawai yanzu haka wasu sarakuna su mata tsaye ne domin lalubo bakin zarin magance wannan matsalar homon bace makanar irmiya stevens sarki ne mai daraja ta daya a yankin numa ya mako bai na irin matakan da suke dauka two wrongs make a right na magana jiya ga benue ga plateau ga nasarawa ga taraba nan kuma bayan da za a zauna a ce mutum da mutum ba za su samu dan sabani tsakanin yanzu mafaɗan da aka yi a go ba ma 'yan kwana ba kadai. mbororin da suke can a kasa na suke hudu jaka ka bare je ka duk suna kuma inda za a tashi a ce an yi dan bangare ba mu sasanta sakannin ba a ja samo wasu mutane daga waje su shigo sai wannan barnan wato shine ke ba mu su koma da menene dai akwai fa bukatar hada karfi da karfe da mun sha kan wannan matsala da ke neman gagarar kundila ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Jawabin aure zami da farko Allah na gaba sannan aure na biye mazan Allah na biye ta uwa da uba ku suna biye. ko komai in kun tuna da Allah na makala mu ne ka gaban da hakin aure kuwa. mai gida da uwar gida an an yi faɗa do annabi do Allah a ba sauran fita to amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi a je a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi a je a faɗa ma mai gida sannan shi ba baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo. To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.